a jawabin bude taron da kuma kaddamar da shirin shugaban ɗarikar tijjani a afirka sheikh tahir usman bauchi ya bayyana muhimmancin samar da shirin neman kuɗi mu taimaki kanmu da kanmu wannan kyakkyawan tunani ne muna roƙon allah allah ya ƙarfafa wannan shiri allah ya taimake mu allah ya sa mu isa da kanmu ba sai mun je waɗansu wurin wasu mutane wanda ba san mu ba ba san shi mu ba kuka a gaban taimaka tsohon kakakin majalisar wakilai na tarayya gali umar na abba ya yi tsokaci game da shirin to makasudin wannan taro shine ko kuma a daɗa wayarwa da tijjanawa kai a wajen muhimmanci na haɗin kai da kuma muhimmancin kuma lokaci yayi da kowa ya kamata ya dinga ba da gudunmawa ana so a yi amfani da irin wannan kuɗi wajen wato gyara harkokin makarantu na addini da gyara masallatai da zawiyoyi shugaban kwamitin tsara shirin na ƙasa muhammadu mushiri sheikh tahiru usman bauchi ya yi ƙarin haske kan shirin da wannan wato kullum ka zo kana zuwa wajen mutane neman gudumawa wanda ya san da gudumawa ka gina addini eh, wannan gudumawa ka ga a karba amma kuma mutane za su ta gajiya don da kace yau ka zo gobe ka dawo jibi ka sai ga gaji amma ka fito don tsari tsari ne ba ni wara 100 naira na 100 ne kawai na 100 in ka ba ga duk wanda ko da jamul da ilori baka samu zuwa ba sai ka sai katin 100 naira kasa shikenan kudin ka ya isa wajen ya kuma shi kai ka ba da gudumawa na wannan tafiyan da aka yi duk abin da ake yi kana ciki duk wanda sai ka da kati ka tsaya a wajen ya sa maka in ya sa maka in ka gaba maka reply a wayan ka cewa kati ya je ba to ka ɗauka wannan kawai eh, ya cuce ka dai karka karba sai karbi kuɗin ka shi ma jami'in kamfanin da ya buga katin malam imrana jafaru ya bayyana yadda za a yi amfani da katin domin tallafawa asusun. Yau fa'idojin shi shine inda muke ganin cewa kamar yanzu idan yau muka yi rijistar mutum miliyan ɗaya kowane mutum miliyan ɗaya cikin mutum miliyan ɗaya nan zai iya bada naira ɗari tallafi kaga za mu iya samun naira miliyan ɗari. akai muna da matsalolin asibiti muna da yara waɗanda ba su zuwa makaranta akwai marayu waɗanda iyayensu sun rasu waɗanda ya kamata a ba su tallafi da mata waɗanda gajiyayyu masu jin jiki waɗanda ko ba su lafiya ko za mu iya gina asibitoci wanda za a iya taimaka tallafawa duk wanda ke da namba na wannan rijistan shi ID din shi majma'u ID din shi zai iya zuwa ya nuna a wurin za mu iya bashi rabin kuɗin asibiti kudin asibiti ya biya kudin rabin kudin da aka caje shi ko ko makaranta ce zai iya biyan rabin kudin makaranta ko ko za a iya tallafa da wannan kudaden a dauki yara a kai su kasashe inda za su je su karatu mai inganci su dawo to kamar mutum yana so ya bada kamar miliyan guda kuma katin kunnan kun shi naira ɗari ɗari ne hmm. ba ganin zai wahala wajen kankarewa eh, idan mutum ya bada idan yana kana so ka bada wasu kuɗaɗe masu yawa akwai code da zamu baka wannan za a yi magana da mu ne za mu yi maka generating code guda ɗaya wanda zai wanda zai wanda na miliyan ɗaya an yi wannan sai an yi magana da mu duk ko daga wani zawuya ne ko daga ina ne za a yi magana da mu mu kuma mu za mu yi hiddo da wannan wannan wannan lambobi da za mu baka ka tura a madadin kati miliyan ɗaya idan ka tura zai zai zai je. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.